Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Lura da irin matsalolin da ɓangaren ilimi ke fuskanta da kuma yunkurin buɗe wani sabon babi kan yadda za a inganta shi da kuma tabbatar da cewar kowane yaro ya samu ilimi a jihar Yobe da ke Najeriya. ya sa gwamnatin jihar ta kaddamar da dokar ta ɓaci wadda za ta ba da damar inganta harkar ilimi wajen samar da ƙarin makarantu da horar da malamai da kuma samar musu da kayan aiki wannan ya sa gwamnatin jihar ta gudanar da wani biki na musamman inda ta janyo masana daga sassa daban-daban yau abinda wannan shiri zai mayar da hankali a kai kenan. To kamar yadda kuka ji gwamnatin jihar Yobe da ke Najeriya ta kaddamar da dokar ta ɓace a ɓangaren ilimi domin ganin kowane yaro ko yarinya a jihar ya samu ilimin da ya dace. Bikin ya samu halartar masana daga sassa daban-daban waɗanda suka gabatar da ƙasidu da kuma shawarwari kan yadda shirin zai samu nasara. Dr. Abba Idris Adam, shugaban makarantar koyar da ayyukan shari'a da ke Unguru, na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da ƙasida a wajen taron kuma ga bayanin da yi wa wakilinmu Bilyamini Yusuf. wato gasar ta kunshi magana ne akan yadda za a farfado da ilimin tsangaya da kuma yadda za a yi amfani da shi a matsayin mataki na farko wajen ba da ilimi a jihar yobe domin shi kansa ilimin tsangaya ilimi ne mai amfani wanda yana da dogon tarihi ya fitar da malamai da dama wanda suka karanta ilimi na larabci na addini na duniya geography science da duk sauransu to ta yaya za a yi mai amfani da wannan ilimin tsangayan domin mu sake dawo da darajar jama'a darajar ilimi kuma mu yi kokari mu ga cewa yaran nan da suke yawo a titi ba karatu ta yaya za a yi amfani da tsangaya wajen basu masu ilimi kamar wani hanyoyi za a bi a yi haka kadan daga cikin hanyoyin shine na farko dai gwamnati dole ta yadda da cewa makarantun tsangaya su ma makarantu ne masu cin gashin kansu masu ba da gudunmawa wajen ci gaban ilimi na biyu dole gwamnati ta ware wa wa'annan tsangaya wani kaso na kasafi na kuɗi wanda za a rinka biyan malamai da kuma lura da al'amuran su na yau da gobe sannan gwamnati ya kamata ta tsara musu wata manhaja na yanayin koyarwa wanda a yanda ake a wancan makarantar haka za a yi a wancan haka za a yi a wancan sai zamana an buɗe musu musu wani bangare ko wata cibiya a ƙarƙashin hukumar ilimi ta jiha wanda za a rinka kula da su idan aka yi haka to su ma makarantun tsangaya za su ba da gudunmawa sosai kamar yadda sauran makarantu suke bayarwa a ƙarshe dr adam ya yi bayani kan shawarwarin da suka bayar kamar haka abin da muka ba wa gwamnati shawara cewa dole wanda ya karatu irin wannan ya gama ya haddace alkur'ani a dauki satifiket a bayi na cewa shi mahaddaci ne abu na biyu shine su kansu wayannan makarantun bayan karatun alkur'ani ana so a saka musu karatu na koyon sana'a yanda in mutum ya gama ko da bai jira gwamnati ta bashi aiki ba zai iya dogaro da wannan ilimi na sana'a da ya samu ya zama na yayi wa kansa hanyar samun cin abinci ta bakin dr idris adam shugaban cibiyar horar da ayyukan shari'ar islama da ke unguru a jihar yobe kenan farfesa maimuna waziri ta jami'ar gashuwa na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron kuma ga tsokacin da ta yi kan wannan shiri shi al'amarin ilimi ya tafi ya shafi maza da mata ne gaba ɗaya amma an ka duba akasari eh, na yadda cewa mata muna baya amma insha allahu tun da shi gwamnan ya nuna cewa yana da bukatan yanzu ya farfado da ilimi ai bai ce na maza kadai ba maza da mata ne saboda haka tunda kuma ya sako mu a ciki da mata a ciki kaga ya nuna cewa iya da niyyar uh, wannan ilimi zai shafi kowa da kowa ne har da mata dan in aka duba ita ilimin mace fa idan ta yi ba wai zai hana ta aure ba ne still za ta yi aure ɗin, amma in ta yi ilimin in ta je zaman gidan mijin ma zai taimaka mata saboda haka idan aka bar mata suka sami ilimi za mu je har grassroots iyaye su ma a gaya musu a musu bayani cewa fa ilimin matan nan yana da amfani su taimaka su bar 'ya'yansu su yi karatu farfesa maimuna waziri kenan to ganin yadda yaran fulani makiyaya ke ɗari-ɗari da rungumar shirin yasa aka shigar da shugabanninsu honorable talil muhammad bello shugaban wata ƙungiyar fulani ya yi tsokaci a kai wato kungiyar makiyaya da ake kira kulen Allah wadda dama makasudin kafata shine samar da zaman lafiya a tsakanin makiyaya da manoma sannan kuma da bunƙasa ilimi a tabbatar su ma ƴaƴan makiyaya ba a bar su a baya ba wajen samun ilimi na zamani domin su tantance tsakanin hagu da dama ganin cewa ko fulani makiyaya kuna da yawa a jihar Yobe kuma an san irin karancin ilimin da yaran makiyaya suke fama da shi kamar wannan taro ta ya zai amfane ku alhamdulillah wannan kyakkyawar manufa da ya zo mu mun rungume ta hannu bibbi kuma za mu duk abin da za mu yi mu ba da goyon baya domin tsarin ya samu nasara kuma ko babu komai makiyaya kamar yadda ka faɗa suna da yawa kuma ba su wasa da karatu domin daman shehu usmanu tarbiyar da ya mana ya ce da me dure da me jange makiyaya ku yi kiwo ku yi noma ku yi karatu don haka ka gani idan kuma ko manufofin kullum Allah din abubuwan da aka mata rijista akwai noma akwai kiwo don haka za mu tsaya tukuru mu ba shi goyon baya tun da shi mai cika alkawari ne yana da kyakkyawan kuduri a jihar Yobe to in Allah da za mu iya kokarin mu mu tabbatar dukkan wani dan makiyayi da bai wuce a sa shi a karatu ba za mu tabbatar an sa shi domin ya samu karatun addini da kuma na zamaniya don ya sai da zai tafiyar da rayuwarsa don taimakon al'umma ta bakin honorable Talil Muhammad Bello kenan shugaban wata kungiyar Fulani makiyaya. Wakilinmu Bilyaminu Yusuf ya kuma ji ta bakin gwamnan jihar ta Yobe Mai Malabuni kan dalilin ƙaddamar da wannan shiri, kuma ga yadda zantawarsu ta gudana. eh alhamdulillah dalili na na ɗauka wannan mataki da ɗauka shine duk lokacin da kaga abu ya taɓarɓare na irin halin da muke ciki musamman ma a jihar yobe idan ba manta ba jihar yobe da daga cikin jihohi guda uku da wannan itilafin boko haram ya shafa wanda mun samu koma baya sosai so abu ne da na ga zurfin taɓarɓarewan musamman ilimi na matakin primary da secondary shi yasa na kaddabar da dokan ta ɓaci mu ga yadda za mu yi kokari mu haɓaka shi cikin kankanin lokaci kamar yanzu wani mataki za ku ɗauka ganin cewa an haɓaka batun ilimi domin ana magana cewa jihar yobe na ɗaya daga cikin jihohin da ke koma baya harkar ilimi a najeriya to ai shi ne kaga dalilin da ya sa kenan dole ya wajaba akan mu ɗauki matakin da muka ɗauka mu ga cewar mun canza wannan tunanin kasancewa koma baya ko kashin baya a harkan ilimi ba wani ado ba ne ga kowa kuma ba abin alfahari ba ne abu daidai a yi shi ne a ɗauki matakin da za a gyara abun duk lokacin da ka zo a ka na shugaba domin mun yi wa mutane alkawura na cewar zamu haɓaka harkan ilimi noma kiwon lafiya da maganan tsaro to wani abubuwa duk dai koma menene zai ta'allaka a kan ilimi ne domin bayar da za a yi don muna fuskantar wasu abubuwa kuma mu bari baya yana ta lalacewa bayar da za a ce kana ɗinka gaba baya na warwarewa so dole ne mu abin da ya dace mu ga cewar mun fara abin da muka fara mu ga cewa dai at least mun inganta harkan ilimi kamar wani irin ko basa ne gwamnati take saboda to horar da malamai saboda da su su koyar da yara eh to ai shi yana daga cikin tsarurruka mun kafa kwamiti na kwararru wanda professor maladaura yake jagoranci wanda za su fito da abin da ya dace a yi domin na farko ba matsalan azuzuwa ne kadai ba ba kuma matsalan malamai ne kadai ko kuma wasu akwai matsaloli da dama da suke addaban fannin ilimi so dukkan abin da yake damun fannin ilimi domin akwai guraren da akwai azuzuwan ba malamai ba kuma ɗalibai akwai guraren da akwai ɗalibai ba malamai ba kuma azuzuwa isassu akwai guraren da kuma babu malaman ba azuzuwa sannan kuma ba ɗaliban so dole ne yanzu muna so mu haɗa ƙarfi mu ga cewa ta inda sarakunan gargajiya za su taka muhimmin rawa na ganin a koma da a ga yadda da yadda aka aka haɓaka harkan ilimi ta tsoro to menene yanzu zai hana a yi sannan kuma maganan horar da malamai da ka faɗa dole ne ba da za a yi a ce malami na koyarwa shekaru goma shi bai je ya karin ilimi ba ko kuma ya ci gaba da dawama a kasancewa iliminsa na da ya ci gaba da koyarwa a kai kaga dole ne muna da tsare-tsare na kyauta rayuwar malamin kansu matsugunansu da kuma harkan abin da ya shafi karin ilimi da sauransu duk wannan yana daga cikin tsare-tsare da muke so mu ɗauka ga cewa insha'Allahu. mun inganta harkan ilimi. To wannan shiri yana da faɗi to ta yaya za ku bullo da wani al'amari? ko kirge ne ai akwai masomin kirge ai shi yasa muka takaita doka ta ɓaci din akan ilimin primary da na secondary ne yanzu abin da za mu ƙara kaimi mu ga cewa mun inganta su mun gyara su mun ga cewa muna samun sakamako da ake bukata to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international sai kuma wakilinmu bilyamin yusuf da ya hidimar hada shirin da injiniyanmu hassan alassan suleja bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya